A jawabin da ya a lokacin da yake bayyana aniyarsa ga dubban magoya bayansa a dandalin Eagle Square da ke Abuja, Janar Buhari ya fara ne da cewa. Janar Buhari ya ce cikin ƙanƙantas da kai ina gabatar da kaina ga dukkan 'yan ƙasa ta Najeriya da kuma Ubangiji na Allah. don neman a zaɓe ne a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc a zaben shekara dubu biyu da goma 2015 yaya yake ganin takin siyasar ƙasar ne tambayar kenan da na yi wa alhaji na'im aliyu bawan allah da ya zo taron daga fatakwal a gaskiya fisabilillahi a tafiyar siyasa a yanzu da muke gani muna kyautar tsammani insha Allah Allah zai kawo mana canji saboda abun yanzu kowa ya gaji kuma kowa yana bukatar canjin nan kiran da nake wa 'yan najeriya a yanzu kowa dai ta bakin jihar ya ce jiki magayi ne kuma kowa ya ga halin da ake ciki dole ne mu haɗa kanmu kuma mu jajirce a kan maganan kurmin gaya kurin ka tabbata wannan karan faja ba sani ba sabo ne dole sai an yi gaskiya a kan zaɓen nan mai zuwa. Ganin cewa wannan shine karo na hudu da janar zai tsaya takara na tambayi sanata Hadi Sirika ko taron jama'a a dandalin Eagle Square ya ba su karfin gwiwan cewa zai iya cin zaben. Ya ai makwabtanmu ma eh, shugaban kasar Ghana wanda ya wuce shi ma sai hudu yana tsayawa sannan ci zaɓe Wannan ba dalili bane ba. Eh, to amma yanzu amma yanzu kan mage ya waye ta ga rana mun kiya za mu jajirce abin da ya faru goshin shi za mu yi a ƙasar ta Najeriya sai mun fito Buhari sai kun zaɓe shi sai mun zaɓe shi sai mun tabbatar da zaben yayi. A halin da ake ciki yanzu dai jam'iyyar APC ce kawai ke nuna alamun yin zaben fidda gwani saɓanin matakan da jam'iyyar PDP mai mulki ta ɗauka inda ta baiwa shugaba Goodluck Jonathan tikitin tsayawa takara shi kaɗai babu abokin hamayya. isa tafi da mafindi jigo ne a jam'iyyar pdp a siyasar najeriya fitowar janar buhari daidai ne don ba yadda za a yi siyasa babu hamayya mu kuma a tafiyarmu na pdp saboda mun riga mun tabbatar da tafiyarmu ba ta da matsala mun baiwa shugaban ƙasanmu dr ebele jonathan da mataimakinsa architect na madisambo zaɓin ko su yadda su tsaya ko su ba da bahasin yadda za a yi tafiya ta shugaban ƙasa shi zaɓi aka bashi don haka mu mun tabbatar da namu ba mu da cewa akwai zato na cewa sun kai su mallaki wannan kujeran kuma ina ga duk ɗan najeriya wannan zaɓe na shekara 2015 zai yiwu lafiya za a fidda duma daga kabewa za a tantance za a zaɓi wanda ya kamata ya zama shugaban ƙasa kuma ba dalilin da za mu yi shakkan wani. Mahalarta taron sun bayyana ra'ayinsu a game da janar Muhammadu Buhari da farko ga ɗan majalisar wakilai Ahmad Babba Kaita. Muna ganin wannan sha'awa da ya nuna ta yi daidai kuma ta yi daidai da abin da 'yan Najeriya suke cewa cewa babu wani wanda ya yi cancanta yanzu mai kuma cikakken tarihin Najeriya kuma mutum wanda ya samu yabon jama'a wanda aka tabbatar da gaske shi da ya zo ya jagoranci kasar nan da ya shidda mu daga cikin kwamacalar pdp sai dr haruna yarima shi ma tsohon dan majalisar wakilai ne to a gaskiya kowa ya san wani irin mutum ne janar buhari janar buhari tsayayyen mutum ne mai rikon amana mai faɗan gaskiya mai tausayin talakawa sai kuma alhaji baba yahaya muhammad wanda ya bani mamaki mutumin nan ya yi gwamna mutumin nan ya yi ministan mai ya sauka bai da kokobo america bai da ko kobo a ingila bai da account a america abin nan har yanzu yana daure min sai da ya fito takara ah, na roki ubangiji allah ya sa in taya shi raka shi mushi addu'a allah ya bashi madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria. because